والآخرة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau shidda ga watan rabi'ul awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da sha uku ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya muna cikin karanta littafin al'aƙida a tahawiyya wanda ainihin babban ah, wanda ainihin al'imam abi Jafar ahmad bin muhammad bin salama al-azadi al-sahawi wanda ya rasu hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam yana shekara 321 miladiya a hijiriya kuma wanda ainihin babban malami al'allama nasiru denis albani ya yi wa ainihin sharki da kuma ainihin ta'aliki yau za mu tashi shafi na talatin da shida bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim والحول الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق وتتبكي وأن الله سبحانه وتعالى يكرم منذ صلى الله عليه وسلم دشي domin agaji ga al'ummansa gaskiya ne wato Allah subhanahu ya karrama manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da ainihin tafki wannan tafki Allah ya karrama shi da shi ne ya salli ummati domin ya agaza mu al'ummansa da shi an gane wannan ko to da ka dangane da wannan maganar tafki a aqida ce ta ahlus sunna duk mutumin da yake da awan sunna baya kamata ya inkarin hadisan da ke magana akan tafki saboda malamai na sunna malaman hadisi da malaman tauhidi da malaman fiqhu da malaman tafsiri kowanne daga cikinsu ya ambaci wannan magana na ainihin alhau maganar tafki na manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin littattafansu saboda haka malaman aqida sun ɗauki wannan matsala da muhimmanci har ya zama sun rubuta a sun rubuta wannan matsala a cikin littattafansu saboda haka ɗaliban sunna baya wasa da wannan al'amari in an samu mutum yana da awon sunna ya zo ya yi inkarin alhaus to ya zamanto ƙasun gumin bid'a saboda ya yi inkarin hadisi mutawatir hadisin da bai kamata ɗalibi na sunna ya wasa da shi ba na fasan gane wannan malaman hadisi sun ce wato wannan hadisi na ainihin tafkin manzan Allah an samu kusan sahabbai talatin da 'yan kai sun ruwaito shi na ba gano wannan shi ya sanya ainihin al'allama alhafiz a ibn kasir Allah ya masa rahama ya tattaro ainihin hanyoyin turuk na wannan hadisi na hadisin da yake da alaƙa da haus an gane a cikin littafinsa wato albidaya wanda haya, amma a cikin ƙarshen littafinsa shine a cikin tarihu al nashi saboda haka kaɗan daga cikin hadisan akwai hadisin da imamul bukhari ya ruwaito an anas bin malik radiyallahu an cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna qadara hawdi kama na aila ila san'a min yaman lalle gwargwadon tsawo na ainihin tafki na kamar abin da ke tsakanin aila ne da kuma sana'a na yaman wa inna fihi min al-abari ka adadi nujumi sama lalle a cikinsa sa akwai ainihin wato ibrik akwai butoci akwai ainihin kofuna kamar adadin taurarin sama wato yawan yawan ainihin kofuna ko butoci da ake ɗiban ruwa domin a sha wannan tafki da a sha a wannan tafki yawan su ya kai yawan adadin taurarin sama sannan an karɓo duk da haka daga manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da imam muslim ya ruwaito annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam la yasayridanna alayya nasu min ummati lalle wasu mutane daga cikin al'ummata za su gangaro gare ni domin su sha ruwa su sha ruwa a wannan tafki hatta idan arabtuhum iktuli duni har idan na san su sai na gano su sai a kange su koma bayana sai a kange su a hana su zuwa wajena fa aqulu sai ce ashabi ya Allah sahabbaina ne a kyale su fa yaqul sai ya ce la dari ma ahdathu Ba baka san abin da suka kirkiro bayan ka ba na ba san gano wannan baka san abin da suka kirkiro bayan ka ba saboda haka sai a kore su wannan hadisi imamu muslim ya ruwaito sannan imamu ahmad ya ruwaito daga anas dan malik radiyallahu anhu har ila yau dangane da ainihin tafki na manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa wata rana manzo sallallahu alaihi wasallam ya dan can sai manzo Allah ya daga kanshi yana burbushi aka ce in ma qala lakum in ma manzo Allah ya ce musu wa in ma qalu lahu in ma sun ce masa lima da hikka ya rasulullah me yasa kai dariya ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu unzilat unzilat a ah, unzilat alayya hadifan suratan ko unzilat alayya hadifan suratu an saukan mun dazin an saukan mun da wani sura sai manzo Allah ya karanta bismillahir rahmanir rahim inna a'tainaka al-kawthar hatta khatamaha har sai da ya kai ƙarshe sannan sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu hal tadaruna mal kawthar shin ko kun san menene al kawthara qalu Allahu wa rasuluhu a'lam sai suka ce Allah da manzansa ne suka fi sani sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce huwa naharu a atani rabbi azza cewa alkautar wani rafi ne ubangiji na ya bani shi mai girma da daukaka a cikin aljanna aifil janna alaihi khairun kathir a cikin wannan rafi akwai alkhairai masu yawa taridu alaihi ummati yawan qiyamah al'umma ta za su gangara zuwa ga wannan tafki ranar alkiyama ani ya tuhu adadin kawaki wato ƙwaryansa wato kore wanda ake amfani da shi na ɗiban ruwa a cikin wannan tafki yawansa wato adadin taurari ne na sama an gano wani ku? ya ce za a kange bayina za a kange wasu daga cikin bayina daga gangarawa wannan tafki faƙo da ce ya rabbi innahu min ummati sai ya ubangiji lalle yana daga cikin al'ummata ai yana daga cikin ummatul ijaba fa yuqalu sai a ce mun innaka la tadri ma ahdathu ba'dak lalle kai baka san abin da suka kirkiro bayan ka ba an gano wannan hayi lalle kai ya rasulullah baka san abin da suka kirkiro bayan ka ba wannan hadisi imam muslim ya ruwaito shi a cikin lafazinsa ya ce huwa naharun wa adanihi rabbi shi wani tafki ne wani rafi ne wanda ubangiji na yi min alƙawarinsa alayhi khairu kathir a gare shi akwai alkhairai masu yawa huwa haudun taridu alayhi ummati yawal qiyama shi tafki ne wanda al'umma ta za su gangara a gare shi gobe kiyama dan su sha ruwa an gano wannan hadisi to kaga wannan hadisin ya tabbatar mana cewa gobe kiyama Allah subhanahu wata'ala zai ba manzan Allah wannan tafki na alkautara idan an ba manzan Allah wannan tafki din to al'ummansa za su zo su sha ruwa daga cikin al'ummar za su sha ruwa akwai al'ummar da suka girgiro bid'a bayan manzan Allah ya bar duniya to manzo sallallahu alaihi wasallam idan al'umman sun za su sha ruwa sai manzan Allah ya ga ainihin mala'iku sun kore su sai ce ya gini al'umma ta ne bisa za kore su an gane wannan ko sai Allah ta'ala ya ce lalle su wa'annan bayan Allah sun canza addini sun baddala to wannan canza addini da suka yi da baddalawa shine dalilin da ya sanya aka kore su gobe giyama. an gane malamai suna cewa za a kori yan a gobe giyama daga wannan tafki masu kirkiro wasu abubuwa su jingina su zuwa ga addini an gane ko to amma a cikin wasu ruwayoyi da muka karanta kaga kamar ruwayan ah, kamar ruwayan muslim ya ce la danna alayya nasu bin ummati ko nasu bin ashabi da sannu wasu mutane daga cikin sahabbai na za su gangaro zuwa gare ni hatta idan arabtu har sai da na gane su na gane wa'annan sahabbai na ne an gane sai aka kange su aka kore su faƙon sai ce ashabi sahabbai na ne wa'annan ya Allah sai Allah ya ce la ta jari ma ahda su ba hada baka san abin da ka kirkiro bayan ka ba to wannan wannan hadisi ɗan shi'a suna kafa hujja da shi akan cewa sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam sun yi ridda tunda ne manzan Allah zai ga wasu mutane daga cikin sahabbansa an gane wani ko sai mala'iku su kore su sai annabi ya ce sahabbai na ne sai ya ce ina ai wa'annan mutane a wasu ruwaya ba su gushe ba sun yi ridda bayan rasuwanka an gane bayan rasuwanka sun yi ridda to ya nuna kenan cewa sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam za su yi ridda bayan annabi yi wafati wannan shi ne fahimtar shi'a wannan shi ne fahimtar khawarij an gane wannan ko yan shi'a za su ce bayan manzan Allah ya rasu sahabban manzan Allah gaba ɗaya sun yi ridda sai dai mutanen da ba su wuce tara ba an gane mutanen da ba su wuce tara ba su ne suka zo suka tabbata a cikin musulunci amma duk sahabban manzan Allah da kowa ya fasu nan sun yi rinda bayan manzan Allah ya bar duniya to saboda haka idan yan shi'a suka faɗi wannan su kuma yan khawarij sai su ce musu to zuwa ne da suka yi rinda sai su ce abubakar da umar da sauransu sai su kuma yan zai yi na ali bin abi ɗalib ne da muawiya ali bin abi ɗalib da usman da muawiya da kuma mutanen da suka rayu a zamanin su su suka yi ridda kaga yan shi'a suna so su tabbatar da cewa sahabban manzo Allah sun yi ridda amma banda Ali bin Abi Talib da mutanen gidansa su kuma yan khawarij suka ce wato Abubakar da kuma sahabban da suka rayu a zamanin su ba su yi ridda ba haka nan Umar da sahabban da suka rayu zamanin su ba su yi ridda ba suka ce Usman a farkon shugabancinsa mutanen da suka rayu farkon shugabancin usman ba su yi ridda ba amma daga baya in yan kawai da usman ya zo ya canza hanya na abubakar da umar ya koma ya bi irin nashi hanya ɗin in ji su a nan wajen sai ya zama to ya yi ridda da kuma duk mutanen da suka goyi bayansa sannan kuma ali bin abi talib shi ma farkon al'amari yana kan musulunci yan kawai amma daga baya lokacin da ya yarda da takim a nan ne shi ma ya zama to ya yi rida kaga yan shi'a suna ƙoƙarin su kafirta abubakar da umar su kuma yan kawari suna ƙoƙarin su kafirta aliyu bin abi talib da kuma da kuma usman bin affan radiyallahu anhu ma na fasan gane wannan to kuma idan ka tambaye su sai su kafa hujja da wannan hadisi la zanna alayya nasu min ashabi wasu mutane daga cikin sahabbai na zasu gangaro zuwa gare ni to wannan hadisin yana nufin sahabban annabi za su yi rinda bayan annabi yayi wafati a wannan hadisin yana magana ne akan wato mutanen da suka yi rinda an gane ana magana mutanen da suka yi rinda don bayan manzon Allah ya rasu an samu wasu wanda manzan Allah ya san su a matsayin sahabbansa suka yi ridda ina fasan gane wannan sannan kuma an samu wasu misali lokacin da aka yi yakin ridda an samu mutanen banu hanifa kabilar banu hanifa dungurkun daga cikinsu gaba ɗaya sun yi ridda sai da abubakar radiyallahu anhu ya yake su an gane wasu daga cikin suka dawo wasu kuma aka yake su aka kashe su misali Ki so haka wannan hadisin ba yana maganar cewa sahabbai za su yi rija, sahabban da muka sani ba misali dan akwai sahabbai wanda suka halarci yakin badar ai dukkan su gaba daya musu albishi da aljanna to kaga tunda an musu albishi da aljanna ba a tunanin rinda a ga wayannan sannan akwai sahabbai akwai sahabbai guda goma wa'anda aka yi musu albishi da aljanna ko sannan akwai sahabban da suka halarci yakin badar sannan akwai sahabban da suka halarci bai asul aqaba sannan kuma akwai sahabbai wanda suka suka halarci ainihin bai'a mubayi'an da aka yi wa manzon Allah karkashin bishiya wanda dukkan su gabaki daya an musu albishir da aljanna sun kai dubu daya da dari hudu dukkan su gaba daya Allah ta'ala ke cewa laqad radiyallahu anil mu'minina izi ku laka tahta shajara ina ba san gane wannan sannan kuma sahabban da suka musulunta wato kafin fatahu umarka su ma an kira su sabiquna kunan awwaluna duka su gaba daya musu albishi da aljanna suna da yawa kuma dubbai ne su su ne Allah ta'ala ya ce wa sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar ladina اتبعوهم bi رضي radiyallahu عنهم wa عنه kaga shi sahabban nan da suka musulunta a farko na ainihin muhajirun da ansa da wa'inda suka bi su da kyautatawa radiyallahu anhum wa radu'an Allah ya yarda da shi su ma sun yarda da shi to kaga to wane ne ke da suka yi ridda kenan wa'annan wanda malaman hadisi suka ambata mana akwai wa'anda suka yi ridda wato bayan manzo Allah ya rasu suka bar musulunci kuma yanzu ba su da yawa malamai sun ambace su a cikin littattafansu amma sahabban manzon Allah wa'inda ake kira sahabbai dukkan su gaba daya an musu albishi da aljanna kamar yadda muka yi bayani saboda haka wasu malamai suna cewa ma wa'annan wai an kira su sahabbai ne amma ana nufin al'umma annabi al'umma annabi bayan manzo Allah yayi wafati za a samu wasu daga cikin al'umma wanda za su yi ridda gashi an samu kabila din sun yi ridda mutanen musailama al-kazzab an gano wani ku. da kuma mutanen ainihin dulaiha al-asadi su ma sun yi ridda to kaga a nan wa'annan da suka yi ridda su ake magana ba ana magana asalin sahabban manzo bane sallallahu sallam idan kuma yan shi'a suka ce an ce sahabbai za su yi ridda sai mu ce waye da waye manzon Allah ya ambaci sunayensu an gane sai mace in ka ce sahabbai abubakar sahabi ne umar sahabi ne usman sahabi ne ali bin abi talib shi ma ne sahabi ne to kenan ali bin abi talib yayi da kenan da shi da sauran sahabbai za su ce a'a me yasa kuka ce ban da shi sai su ce saboda an masa albishir da aljanna sai mu ce shi ma abubakar an masa shi ma umar an masa shi ma usman an masa shi ma talha an masa shi ma zubair an masa in ta ce domin ya halarci yaƙin badar ne sai mu ce shi ma abubakar ya halarci yaƙin badar shi ma umar ya halarci yaƙin badar shi ma usman bin affan an ba shi ladan wanda ya halarci yaƙin badar da dai sauransu in ta ce domin domin ainihin aliyu ya yi mu baya a ƙarƙashin itaciya sai mu ce su ma sauran sahabban da kake ambata su ma sun yi ina ba ta gane wannan saboda haka wannan hadisi shi abin da yake nuna mana kan shi na matan gane wannan sannan kuma akwai hadisin da Bukhari ya ruwaito daga Sahal bin Sa'ad al-Ansari yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa a inni fardukum ala al-hawd ni ne zan zamanto bukin dinku a tafkin al-Kausara man marra alayya shariba duk wanda ya wuce daga gare ni daga cikin musulmi zai sha daga cikin wannan tafki wa man shariba duk wanda ya sha lam yazma abada ba zai ji kishirwa ba har abada Allah ya samu daga cikin su to wannan shine kaɗan daga cikin abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da dangane da ainihin alkausara Al'alama abu abdullahi al-qurtubi rahimahullah ya faɗa a littafin shi a tafsira ya ce an yi saɓani game a tsakanin mizani da tabki wanne ne zai zama to farko wasu malamai sun ce mizani ne wato sai an fara auna ayyukan bayi sa'annan su je su sha ruwan alkausa zai su sha ruwan wannan ruwan tafki din wasu ka ce a sai an sha ruwan wannan tafki sannan a je a auna ayyuka sannan abul hasan al yana cewa wasu sahi annal hauda abu cewa abin da ya fi inganci lallai tafkin nan shi ne gabanin ainihin ma'auni amma shi kurdubi na magana cewa wal ma'ana ya fadi ma'ana yana hukunta wannan yace domin lallai mutane za su fito suna cin kishirwa daga kaburburansu idan sun fito suna cin kishirwa a lokacin za su buƙaci shan ruwa sai su gangara wannan tafki don su sha ruwa to a nan ne manzan Allah zai ga wasu mutane ya ɗauka mutanen kirki ne da sun zo sai mala'iku su kore su idan mala'iku suka kore su annabi zai ce wa'annan mutane al'umma ta ne mala'iku za su ce wa'annan mutane sun musayya addini sun canza addini ba su gushe ba suna yin ridda sun san da ka da su Allah ta'ala shi kiyaye na'am sharhi wal ahadith allati jaa dhikru al-hawd fiha kathiratun jiddan hadisai wanda ambatan tafki ya zo wato suna da yawa sosai hatta balagat haddat tawatur har sun kai matsayi na ainihin mutawatir inji al-allama Nasiruddin al-Albani kama sarraha bidhalika jam'un min al-a'imma kamar yanda taro na ainihin a'imma suka bayyana da wannan manya-manyan malaman hadisi sun bayyana cewa hadisan da suka zo suna ambatan tafki na manzo sallallahu alaihi wa sallam. suna da yawa har sun kai matsayi na mutawatir ma'anar mutawatir dole ne ga mutumin da yake da awon suna ya yarda da shi idan ka yi inkarinsa za ka iya yin ridda na'am ورواه من الصحابة بضع وثلاثون صحابيا wanda suka ruwaito daga cikin sahabbai suka ruwaito hadisan da suke da alaka da sarkin manzo sallallahu alaihi wasallam sun kai sahabbai talatin da yan kai وقد وقد استقصى طرقها الحافظ ابن كثير في النهاية حقيقة الحافظ ابن كثير يا بيبي هنيوين حديث أشكل لتابنسا النهاية في آخر تاريخه أشكل أرشان تاريخه وعقد لها الحافظ ابن أبي عاصم في كتاب السنة سبعة أبواب شي الحافظ ابن أبي عاصم يا قل يا قل بابي بابي قد بقي musamman kan tafkin manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin littafinsa a sunna akwai a sunna na ibn abi asim shi ma littafi ne na akida wanda ɗalibin sunna baya wadatuwa daga gare shi an gano wannan ko malamai suna yin wasiya cewa ɗalibin sunna ya kamata ya mallaki wannan littafi a sunna na ibn abi asim shi ma ya tattaro hadisai ya buɗe babu buka wajen guda bakwai dangane da ambatan تبكي نظر الله صلى الله عليه وسلم نعم رقم 155 إلى 161 نعم ورقم الأحاديث 667 إلى 7 نعم بتحقيقي نعم أشار في آخرها إلى تواترها بقوله إيه، واتو ابن أبي آخر يأي إشارة أقرشان أين جنب بيان الله na cewa wayannan hadisai mutawatirai ne da cewansa والأخبار التي ذكرناها في حوض النبي صلى الله عليه وسلم توجب العلم yace hadisan da muka ambata dangane da tafki na manzo sallallahu alaihi wasallam suna hukunta ainihin ilimi idan malamin hadisi ya ce hadisi yana wajabtar da ilimi yana nufin hadisin mutawatir ne hadisi mutawatir yana wajabtar da yaqini dole ne ahlus sunna ya yarda da shi ina fatan gane wannan amma abin da zai baka mamaki za ka ga zinawa suna kare irin wayannan hadisai duk da cewa hadisan sun zo wato ta hanyoyi da yawa amma sai ka ga zinawa sun yi amfani da hankalinsu sun karyata abin da ya tabbata daga manzo Allah ta hanya na mutawatir wanda a ƙa'ida na malaman hadisi wato baya yiwuwa hadisi ya zama mutawatir sannan kuma ya zama ƙarya ba zai yiwu ba idan mutum ya ƙaryata malaman hadisi sukan ce wani ana ce mai tsoron fadawa cikin kafirci na fatan gane wannan da saboda haka hadisan tafkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ma Kamar hadisai ne na dawowa annabi Isa alaihi salam kaman hadisai ne na bayyana Imamul mahdi kaman hadisai ne na bayyana ainihin ya juju ma juju da ire-irensu dukansu gaba ɗaya suna hukunta mutawatiranci shi ya sanya ba taɓa samun wani ɗalibi na sunna a zamanin magabata ya yi inkarin hadisan ba na basan gano gane wannan ko kuma a ce an samu saɓani tsakanin malaman sunna ba taɓa samun saɓani ba dukkan littattafan aƙida na ahalin sunna ba sa yin saɓani kan wa'annan saboda sun zo ne ta hanyar mutawatir abin da ya zo ta hanyar mutawatir ba a samun saɓani a gare shi tsakanin malamai ina ba gane kai hadisi dai in ya tabbata ma ba sai ya zama mutawatir ba an gane ko hadisi khabaru ahad ne ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to baya halatta mutum ya karyata shi dan akwai wasu wanda suna bambantawa tsakanin hadisi mutawatir da kuma hadisi wanda yake khabaru ahad to su a wajen malaman sunna kawai su suna da ka'ida ne na cewa idza sahal hadith ko kuma mazhabi idan hadisi ya inganta to shine mazhaba na babu ruwan su hadisin nan garibi ne ko hadisin nan aziz ne ko hadisin mashhur ne ko hadisin mustaqim ne ko hadisin mutawatir ne ba abin da ya dame hadisin ya inganta eh ya inganta to wajibi ne a yi aiki da shi bambantawa tsakanin hadisi mutawatir da kuma kabar ahad bid'a ne kuma falsafa ne wanda aka shigar da shi cikin addinin musulunci kamar yadda al-allama nasiruddin albani ya fa'idantar da mu an gani, ya ce irin wannan bid'a an samo shi ne daga mutazila da yan jami'a su ne idan suna idan suka ga wani hadisi ya zo hadisin ya ci karo da ka'idarsu na hankali ya ci karo da ainihin ƙa'idojinsu na san rai sai su yi amfani da wannan ƙa'ida sai ce wannan hadisin sabaru ahad abinda suke nufi ba za su yi aiki da shi ba saboda ya gita wa tunaninsu na hankali an gane wannan aiki so kaga a sha'ira suna da irin wannan tunani su ba su ma a sha'ira idan suka ga hadisi ingantacce ya ci karo da ƙa'idansu suka ce wannan hadisi kabaru ahad ina fasa gane wannan saboda yin amfani da irin wannan ka'ida sai hadisi kabaru ahad ba a aiki da shi a wajen aqida wannan ya saba ma ainihin manhaji na ahlus sunna wal jama'a ahlus sunna wal jama'a suna yin aiki da hadisi shin sawa'un hadisi mutawatir ne ko hadisin kabaru ahad ne suna yin aiki da shi a wajen aqida suna aiki da shi wajen ibada suna aiki da shi wajen mu'amala amma yan bid'a ne ke cewa ba a aiki da shi a wajen mu'amala a wajen akida an gano wannan kamar yadda nasiru jin albani yake raddi ga ainihin shekul azhar na zamaninsa wato shaltut ya ce shaltut ya karyata hadisai da dama da cewa wa'annan hadisai khabaru ahad ne an gane kuma wannan shine manhaji na ainihin sayyid kudu. shi ma sayyid kutub ya ce ba a kafa hujja da khabaru ahad wajen akida kafin a kafa hujja da hadisi wajen akida dole sai hadisi ya zama mutawatir ina fatan gani wannan fahimta ya saba ma ainihin fahimta na ainihin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ya saba ma tabi'ai ya saba ma tabi'i tabi'i ko babu dalili a kan shi ina fatan gani wannan Allah ta'ala shi taimake mu na'am والشفاعة التي ادخرها لهم حق sannan ceto wanda Allah ya tanadar ma al'ummansa wanda Allah ya tanadar damma al'umman manzo sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne akwai ceto gobe kiyama kama ruya fil akhbar kamar yadda aka ruwaito cikin hadisai na fasa gane to shi ma wannan matsala na shafa'a yana daga cikin matsala wanda ahlu sunna suka samu bambanci da khawarij suka samu bambanci da mu'tazila an gane ai za mu yi bayani nan gaba inda aka samu bambanci tsakanin ahalin sunna da kuma ainihin wa'annan bangarori na ƙungiyoyin bid'a to malamai na ahalin sunna sun yi bayani cewa ceto nau'i nau'i ne ceto kala kala ne daga cikin ceto akwai abin da aka yi ittifaki a gare tsakanin al'umma an gane ku an yi ittifaki duk musulmi gaba ɗaya sun yarda akwai shi sannan daga cikin ceto akwai abin da ainihin motar dilawa suka saba da su da kawari da sauran yan bid'a an gane wannan ku? saboda haka ceto kala kala ne nau'i na farko akwai ash-shafa'atul ula wani hiya shafa shafaatul uzma akwai a shafaa al wato ceto mafi girma to wannan ceto wanda ake kira a shafaatul uzma ya ce banta da ainihin manzanmu sallallahu alaihi wasallam daga tsakanin sauran yan uwansa annabawa da manzanni gaba daya an gano wannan ko kuma ainihin sahabbai da tabi'ai da tabi'i tabi'i sun yi ijma'i a kansa saboda shi ma an samu hadisai da dama da suka tabbatar da shi daga cikin akwai hadisin Abu Hurairah radiyallahu anhu cewa yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an zo masa da nama sai manzon Allah sai aka miƙa mai ainihin zira'i daga cikin nama ɗin inda zira'i yana daga cikin inda ya fi nama a ciki kuma an ce manzon Allah ya kasance dama wato yana sha'awar cin nama shi ne sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya yaki wannan nama bayan ya yaki wannan nama sannan sai manzo Allah yake cewa ana sayyidun nas yawmal qiyama ni ne shugaban mutane gobe kiyama wa hal tadruna lima zalik kun san dalilin da ya zama yasa ya zama to ni ne shugaban mutane sai sai yajma'u Allahu al-awwalina wal akhirin fi sa'idin wahid dalili shine Allah subhanahu wata'ala zai tara mutanen farko da ƙarshe a fili guda ɗaya fa yaqulu ba'dhu an-nas li ba'd sai wasu tashin mutane su ce wa tashi ala tarawna ila ma antum bi shin ba ku ganin irin halin da kuke ciki an gane ne saboda mutane sun tsaya Allah ya kusanto da rana kusa da ainihin kawukan mutane a lokacin mutane idan bala'i yayi bala'i rana ya zo kusa da kansu sai ga mutane saboda tsanani mutane sun yi gumi suna ta gumi suna ta gumi wani guminsa zai kai masa daidai kauri wani guminsa zai kai daidai gwiwa wani guminsa ya kai daidai cibiya wani guminsa ya kai kirji wani guminsa ya masa linzami na fata gane kowane mutum yana yin gumi ne gwargwadon zunubinsa saboda haka idan gumi ya tsananta ga mutane kuma zafin rana ya tsananta sai mutane su zo su yi taro sai su ce alata rauna ila ma an tufi shin ba kwa ganin irin halin da kuke cikinsa ala ta rauna ila ma kar balaga ku shin ba kwa ganin irin abin da ya ishe ku saboda haka ya kamata mu je mu zauna ya kamata mu je mu samu wasu daga cikin annabawa saboda su cece mu saboda Allah ta'ala ya yi mana hisabi na wuta ya shiga wuta na aljanna ya shiga aljanna kawai mu huta wai su wannan halin da suke ciki su suna ganin kawai gwamma a yi musu hisabi kawai saboda sun shiga cikin wani irin wahala mai tsanani suna ganin babu wahala da yabo wannan su a su ganin gara ma mutum ya shiga wuta kawai gara mutum ya san sakamakon shi in dan wuta ne ya shiga wuta in dan aljanna ya shiga aljanna suna ganin hakan ya fiye musu irin wannan dogon tsayuwa da irin wannan tsananin zafin da suke fuskanta sannan suna gubi an gane wannan ku? to saboda haka sai wani ce alatar zuru na bayyana shi ba'u lakum ila rabbikum shin ba za ku duba ba ba za ku yi dubi zuwa ga wanda zai cece ku zuwa ga ubangijinku ba sai wasu sashe daga cikin su ya ce ya kamata mu je wajen mahaifinmu annabi adam mu je wajen annabi adam mu gaya mai matsalolinmu saboda ya je wajen Allah ya roƙi Allah Allah ya bada hisabi na wuta ya je wuta na aljanna ya je aljanna a lokacin sai su yi ittifaki akan haka sai su tafi wajen annabi Adam sai su ya kai Adam an ta abul bashar ya kai Adam kai ne baban baban mutane gaba daya ka cece mu zuwa ga ubangijinka shin ba ka gani irin halin da muke ciki ba ka gani irin halin da da muka ainihin kai gare shi sai annabi adam ya ce inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdib qablahu mithluhu wa lan yaghdiba ba'dahu mithluhu ce lalle ubangiji na qad ghadiba qad ghadiba al-yawma ghadaban lalle ubangiji na yayi fushi yau wani irin fushi lam yaghdab qablahu mithluhu wa lan yaghdiba ba'dahu mithluhu wanda bai taba yin fushi irinsa ba gabanin haka kuma ba a tunanin zai ƙara yin fushin da ya kai wannan ina fatan gane kaga wannan ya zama tsoron diga ga asha'ira masu cewa Allah ta'ala baya fushi kaga wannan hadisi ya tabbatar da Allah yana fushi irin nashi wanda ba irin na dan adam ba misali sai ke cewa wa innahu nahani an shajara fa asaitu shin kun manta Allah ya hana ni cin wannan itaciya na saba masa sai ke nafsi nafsi nafsi nafsi sai ce gaskiya kai na na sani to kai na na sani gaskiya ba zan iya zuwa wajen ubangiji in yi magana a wani ba ni ma ina ci da kai na ne an gane sai ce in sahabu ila yi. ku tafi zuwa waje na ku tafi zuwa ga wani na sai su dunguma su tafi zuwa ga annabi nuhu alayhi salam bayan sun tafi zuwa ga wani annabi nuhu sai su ce ya nu anta awwalu rusul ila ahlil ardh kai ne farkon manzanni zuwa ga mutanen duniya gaba daya kenan wane ne farkon manzo annabi nu ko kaga wannan hadisi ya tabbata mana farkon manzo wanda aka aiko zuwa duniya shine annabi nu an gani kai ne farkon manzo wanda aka aiko zuwa ga mutanen duniya to annabi adam fa, eh kaga shi annabi adam za mu tashi daga cikin manzanni zuwa ga zuwa ga mutane kaga shi zuwa ga ƴaƴan shi ne kawai ko to ya kai nuhu kai ne farkon manzanni zuwa ga mutanen duniya wa sammaka Allahu abdan shakura kuma Allah ya kira ka da suna bawa mai godiya ka je ka cece mu wajen ubangijinka shin baka ganin irin halin da muke ciki sai annabi nuhu alaihi salam ya ce inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam bada qablahu mithluhu wa lan ba'dahu mithluhu lallai ubangiji ya fai fushi yau irin kushinta bai taɓa yin fushi gabaninsa irin wannan ba sannan ba a tunanin zai ƙara yin fushi irinsa an gano wani ko da ke lallai ya kasance ina da wata addu'a an gane da na yi addu'a Allah ya halakar da mutane na to gaskiya ni ina jin nauyin haɗuwa da Allah subhanahu wata'ala nafsi nafsi nafsi kun ga annabi nu anan ba wai yayi laifi bane amma wai wannan addu'a kawai da yi ah, rabbi la tazar ala al min al-kafirin da dayyara innaka in tazarhum ibada Wala yalidu illa fajiran kafara wannan addu'a da yi shi yana ganin gaskiya shi yana jin nauyin haduwa da ubangiji saboda yayi addu'a an halaka da al'ummansa sai ce musu nafsi nafsi nafsi gaskiya kaina na sani kaina na sani kaina na sani Habu ila gairi Habu ila ibrahim ku tafi zuwa ga wani na ku tafi zuwa ga annabi ibrahim sai su je wajen annabi ibrahim sai su ce masa ya ibrahim anta nabiyullah wa khaliluhu min min ahli al-ard kai ne annabin Allah kai ne fadadayinsa daga cikin mutanen ƙasa shin baka ganin irin halin da muke ciki sai shi ma ya ce musu lalle ubangiji na yayi fushi yau irin kushin da bai taɓa yin irinsa gabanin wannan ba kuma ba a tunanin zai ƙara yin irinsa an gane wannan ku, sai annabi ibrahim ya ambaci ƙarya guda uku an gane ya ambaci ƙarya guda uku wanda malamai sun riga sun yi wannan bayani dukkan su gaba ɗaya ƙarya ne na maslaha malamai suna cewa yana halarta a yi ƙarya in akwai maslaha a ciki ko ba ka ba an ce ma a cikin yaƙi ya halarta a yi ƙarya to saboda haka akwai ƙarya guda uku wanda dukkan su ƙarya ne wanda shari'a ta yadda a yi su nafsi nafsi nafsi nafsi an gane ya faɗa su hudu ya ce ku tafi zuwa ga waje na ku tafi zuwa ga wani na ku tafi zuwa ga annabi Musa sai su tafi zuwa ga Musa sai su ce ya Musa kai ne manzon Allah Allah ya zabe ka da ainihin sakon shi kuma Allah ya yi magana da kai daga cikin mutane ka zo ka cece mu zuwa ga Ubangiji shin ba ka gani irin halin da muke ciki ba ka gani irin halin da muke ciki sai annabi Musa ya ce musu lalle ubangiji na yayi fushi yau irin fushin da bai taba yin irinsa ba ko ba a tunanin zai yi irinsa kuma sai ce wa inni qataltu nafsan lam umar bi qatliha ni nayi nayi kisan kai wanda ni ba a umurce ni kashe ta ba nafsi nafsi nafsi nafsi har su gudu kai na na sani kai na na sani kai na na sani in za a gobe na gari ku tafi zuwa ga wani na za izhabu ila isa ku tafi zuwa ga annabi isa sai su tafi zuwa ga annabi isa sai ce ya isa an ta rasulullah ya isa kai manzon Allah ne wa kalimatu alqaha ila maryam kuma kai kalman Allah ne wanda ya jefa zuwa ga maryam wa ruhu min kuma kai ruhi ne daga gare shi sadaka ala, haka zaguwa sai shi haka abin yake an gane a wa kallamtu nasa bil mahdi wa kallamta nasu fil mahad sai ce sannan kuma ka yi magana da mutane a majanyin goyo ka cece mu a wajen ubangijinka ba ka gani irin halin da muke ciki a lokacin sai annabi Isa ya ce musu lalle ubangiji na yayi fushi ya ƙara maimaita dai wannan magana amma annabi Isa bai ambaci wani zunubi ba bai ambaci wani abu wanda yayi ba sai ce ku tafi zuwa ga wani na ku tafi zuwa ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai su zo waje na in ji Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai su ce ya Muhammad anta rasulullah ya Muhammad kai manzon Allah ne wa khatamul anbiya kai ne shugaban shugabancin annabawa gafara Allahu laka zambar Allah ya gafarta maka zanubanka ma ta kaddama min wa ma ta ya gafarta maka abin da ya gabata da abin da zai zo nan gaba ka cece mu a wajen ubangijinka ba ka ganin irin halin da muke ciki nan take fa aqumu fa ati ta hakal arsh sai in miƙe in ji manzo sallallahu alaihi wasallam sai in zo ƙarƙashin al'arshi sai in faɗin yi sujada ga ubangiji na azza wajal sannan sai Allah ya buɗa mun an gane ya yi mun ilhama na kalmomi na yabo Allah ya cusa mun fahimtar wasu kalmomi na yabo in ta yaban Allah ina mai kirari in ta yaban Allah ina mai kirari an gane wannan ko wanda Allah ya mun buɗi na irin wannan kalmomi na yabo wanda bai taba mun budi bai taba yin budi ga wani ba gabani na sai a ce mu ya mu sai a ce ya Muhammad bir fara aka ka dago kanka san to dago ka tambaya za a baka shi me kake so a baka tu shaffa ka nemi ceto za a baka ceto sai manzo Allah ya ce fa aqul ya rabb shi ya ubangiji ummati ummati al'ummata al'ummata ya Allah ina so in ceci al'ummata ina so in ceci al'ummata ya rab ummati ummati ya Allah al'ummata al'ummata ya rabbi ummati ummati haso uku an gani kaga wannan ya nuna mana manzo sallallahu alaihi wasallam manzo ne mai tsananin tausayi ga al'ummarsa ya cancanci wannan sifa wanda Allah ta'ala ya siffanta shi da shi eh? da darja akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim annabi mai tausayi ne mai rahama ga mu'minai kuma azizun alaihi ma anitu duk abin da zai baku wahala yana damun manzo sallallahu alaihi wasallam kuma yana fa'ayi gare mu duk mai imani an gane wannan ko shine sai sai Allah ya ce masa adkhil min ummatika man la hisaba alayhi min min al-bab al-awwal min al-bab al-ayman ka shigar daga cikin al'ummanka wanda a cikin al'ummanka wanda ba za a yi musu hisabi ba akwai mutanen da kawai za su wuce ne kawai sun gama cin jarabawa za su wuce ne kai tsaye ka shigar da su ta ainihin kofar dama daga cikin kofofin aljanna amma za su yi tarayya da mutane a cikin sauran kofofin amma sun samu daraja da kaɗaituwa a cikin kofar dama sannan sai Allah ya ce wallazi nafsi ne? lama bayyana misra'aini ainihin masari aljanna abinda ke tsakanin ƙaure biyu daga cikin ƙauren aljanna kama bai makka wa hajar kamar abin da ke tsakanin makka ne da hajar waje ne mai tsawo sosai mai nisa au kama bayyana makka wa basra ko tsakanin makka da basra kowa ya san basra yana kasar iraki ne tsakanin tsawo ne daga cikin kofin aljanna a wato yana da tsawo zangon shi ya kai tsakanin makka da basra wannan hadisi bukhari da muslim suka ruwaito wannan hadisi ana kiran wannan wannan ceto ana kiran shi ashafa al'uzma ceto mafi girma shi ne ceto wanda ya ta ga manzon a manzon Allah sallallahu alaihi shi kaɗai ne kawai zai yi wannan ceto duk sauran annabawa gaba ɗaya idan an zo an same su kowanne zai ja baya ya nuna cewa al'amarin ya fi ƙarfin shi an gane sai manzo Allah idan an zo wajen shi a wata ruwaya sai ce ana laha ana laha ni na fi cancanta da wannan ceto ni na fi cancanta da wannan ceto saboda haka wannan ceto ya ke banta ga annabi ne an gane wannan ko shi kuma wannan ceto ana yin shi ne kafin a shiga aljanna ko kafin a shiga wuta ana yin shi ne manzon Allah ya je ya roƙi Allah an gane a ceci mutane kowa ya san matsayinsa na wuta ya san matsayinsa na aljanna ya san matsayinsa an gane kuma ruwaya ta nuna cewa manzon Allah kafin yayi wannan ceto zai zo ya faɗi gaban Allah ya sujada in ya faɗi gaban Allah ya sujada Allah zai ce ka tashi ya Muhammad yau ba ranar sujada bane ka roƙa a baka ka nemi ceto a baka ceto a lokacin shine manzon Allah zai roƙa an gane sai a bashi wannan ceto shine malamai ke cewa ashe kenan hatta shi manzon Allah ba zai yi ceto ba sai an bashi izini sai ya faɗi gaban Allah ya nemi izini na ba gane abinda yan bidi a kamar sufaye suke faɗa cewa su kawai kai tsaye za su je su yi ceto wasu ma suna cewa su na da aljuhu manya-manyan aljuhu da suke shiga aljanna su cika ainihin muridansa a ciki wani shehi zai shiga aljanna ya cika ya cika ainihin aljuhunsa guda biyu ya cika wannan ya cika wannan ya fito ya zazzage su a waje a wajen wuta sai kuma ya zo ya ƙara shiga ya ƙara cikawa ya fita har sai ya ga babu ɗaya daga cikin ainihin muridansa a cikin a cikin wuta to kaga wannan hadisin ya karyata wannan cewa shi manzon Allah shi kansa kafin ma ya zo ya yi ceto sai da ya faɗi gaban Allah sai Allah ya ce masa tashi ba ba ranar sujada bane ka roƙa a baka sai da manzon Allah ya roƙa ya nemi izini a wajen Allah subhanahu wataala sannan ya yi ceto kaga wannan ya dace da nassin alqur'ani inda Allah ke cewa man zallazi yashfa'u indahu illa bi iznihi wane ne zai ceto a wajen Allah in ba da izininsa ba da kuma inda Allah ke cewa wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'a illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda ashe kenan ceto yana kasancewa gobe kiyama da izinin Allah sai Allah ya bada izini ga mai ceto ya ceto a wala sannan kuma sai Allah ya yarda da mai cetar da wanda za a ceta an gane idan mutum ya zama yana da mummunan aqida an gane sawa'un shi mai ceto ne ko wanda za a ceta ne Allah ta'ala ba zai bashi izini ya yi ceto ba yau ma izin la tanfa'u shafa'a illa liman azina lahu rahman wa radiya lahu qawla a wannan rana ceto ba shi da amfani sai wanda Allah ya yarda da shi sai wanda Allah ya bashi izini kuma ya yarda da shi ga magana shin idan mutum yana shirka Allah zai yarda da shi ga magana Allah ba zai yarda da shi ba an gane wannan ko to wannan shine nau'i na farko na ceto ash-shafa'atul uzma sannan akwai nau'i na biyu na'am lokaci yayi to insha Allah an ce lokaci yayi za mu tsaya nan amma Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu ci gaba daga inda muka tsaya mun yi bayanin nau'in ceto mun yi bayanin na farko za mu shiga cikin na biyu an gani a insha Allah za mu tsaya nan sai dai akwai tambaya dangane da abin da muka tattauna ana iya yi na wa salam na Eh eh ya rubuta littafi amma sunan littafin ya kwanta amma ya rubuta littafi inda ya raddi inda ya nuna cewa ana kafa hujja da hadisai mutawatir da hadisai ahad a wajen aqida da ibada da ba ko menene an gane ku sai eh. na'am alaikum assalam eh duka tun daga zamanin annabi adam har zuwa wani rana dukansu eh, wato musulmi na ce al'umma annabi ana nufin musulmi dukan musulmi al'umma ne an gane ko ana nufin ummatul ijaba duk mutumin da yake musulmi to shi ake nufi a wannan ranar an gane amma shi annabi da yake ummati ummati ya zo Allah ya ba shi dama ya ceci al'ummarsa to sai Allah kawai ya ba shi dama ya ceci dukkan dukkan su gaba daya eh sai eh, ga ya ya kuma da wannan hadisi ana sayyidu wala da adam yawmal qiyamah wala fakar annabi ya ce ni ne shugaban yayan adam ran kashin kiyama ba alfahari ba kaga ba waya ke bata ga al'ummar shi kadai ba duk duniya gaba daya eh na'am

kaga yana cikin tahawiyya shafi na ishirin ka duba cikin al'aƙida tahawiyya shafi na ishirin ya faɗi sunan littafi na'am na'am kaga shi manzo Allah yana nufin musulmi daga cikin al'umman sa ina ba gane kuma sai kaga amma kuma sai Allah ya bashi ceton dukan su gaba daya tunda su kafiran da ma sun ce da kafirai da musulmi gaba daya sai yi ittifaki suna so kawai a musu hisabi ne san matsayin shi ne manzo Allah ya zo yi musu hisabi don kowa ya san matsayin sa kaga ai daga cikin wanda aka yi hisabi akwai musulmi akwai kafirai dukan su a gani shi manzo Allah al'umman al'ummansa ummatul ijaba amma sai abin ya shafi ummatul ijaba da ummatul da'awa sannan ba ma haka ba sai ya shafi sauran al'umma ma ya shafi al'umman annabi annabi annabi Adam har zuwa ga annabi Nuh har zuwa dai karshe kowa da kowa eh insha Allah Thank hmm? you. da ya nuna bid'an da suka girgiro ya fitar da su saboda wata ruwa ya ce inda hum lan yazalu mustaqina ala sun su fara sau lalle su ba su gushe ba suna yin ridda akan diga da gaba sun sanda karabu da su eh eh malamai suna amfani da shi na cewa ga dukkan mutumin da ya kirkiro bid'a cewa duk mutumin da ya kirkiro bid'a kamar yadda bai risala ya ce wa yuzadu anhu kullu man baddala wa gayyara amince za a kore daga wannan tafki duk wanda ya musanya addini kuma ya canza kaga ya nuna kenan da wanda ya kirkiro bid'a mukaffira da wanda ya kirkiro bid'a da ba mukaffira ba duk za a kore su a wannan ranar an gane kenan su wane ne za su sha a wannan tafki su ne mutanen da ba su kirkiro bid'a ba Allahu ala insha Allah insha nemi taimako in uwa za su zagaya don neman taimako a taimaka fi sabilillah ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbir aqdamakum